karatun mu da ya gabata mun ji babu ma da cikin tsari mu ta amina ba mun ji hadisin abu hurairah cewa man afṭara yawman min ramadana min ghayri dhuffatin wala maradin lam yaqdahu anhu sawmu dahr kullihi wa insamuhu mun cewa hadisi ne da'if amma muna nan muna sauraron ce mai hukuncin wanda ya gandanta cikin abinci cikin ramadan ko mai hukuncin ka ɗaya je rama ko wata duka watan zai rama ko wata biyu ma zai rama ko sai ya rama wannan ɗayan sannan za a kore shi da yin azumin wata biyu tun da ɗaya ke nan ko Allah ta'ala shi ke mutu ba mu haɗa shi da wannan babi insha Allah الإمام الترمذي يأتي باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان في ramadan sai في رمضان ليس كفارة الفطر بالإطلاق an gane sai ya ce متأملا aftara muta'ammidan ko da قال حدثنا نصر بن علي الجهدمي وأبو عمار والمعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتاه رجل فقال يا رسول الله هلبت ثم أتاه يتيمك أتاه رجل مرمت يا زومك kunga bi mafhumihi ya zo ma Abu Hurairah ne amma dai ce fa qala ya rasulullahi halak kenan ba Abu Hurairah ya zo ya manzon Allah ne sallallahu alaihi sai ce na hallaka qal wa ma ahlakaka sai ce me ya hallaka ka tuna dai gashi ya tawo lafiya ne kuma ya ce ya hallaka kenan hallaka ce to to ta ma'ana daban ba ta zahiri da aƙili sai ce to me ya hallaka da ku qal sai ce wa qatu mur'ati wa qatu ala mur'ati fi ramadan na auka wa mata ta ce ramadan ma ya sadu da matarsa ke ramadan mun gane wannan to wannan shi ne laifin da ya yi kuma shi ne abin da ya tayar masa da hankali shi ne abin da ya halakar da shi kun ya san cewa wannan abu ne wanda yake haramun fi ramadan mun fahimci wannan amma kuma ga shi ya aikata shi don haka yanzu menene mafita fahimci wannan mafita ya zo ne ma laifi da ya yi kawai hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke hal tattabi wa an tu'tiqa raqaba kun ga wani usulubi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hankalin sa da shi ce kai ka shiga uku mun fahimci wannan bai ƙara ɗaga masa hankali ba tunda dai hankalin ya riga ya tashi to saƙon ya riga ya isa da ja zo neman a mafita ne sai ce hal tattabi wa an tu'tiqa raqaba shin kana da dama kana da ikon da za ka yanta baiwa A sai wannan bawan Allah ya ce la ya ce ba ni da wannan sararin a sai ce fahal tattaɗi wa an tafi masu hare da mata tabi'ai to yanzu kana da dama da za ka azumci wata biyu watanni biyu a jere A sai wannan mutum ya ce la ba zan iya ba في سكت الشيء هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا kana da sittin an gane sai ce la kaga daga yan baiwa ibada ce maliya ko ya ka dawo azumi wanda yake ibada ce badaniya da sai kuma aka zo magana it'am al-it'am kun ga ibada ce ta ma maliya mun fahimci wannan to ba shi da dukiyar mai zai kuma badaniyar ma ba zai iya ba da wani wata ɗaya ne yanzu ya kasa rasu kuma ana tunanin ya yi wata biyu a jere na azumi mun fahimci wannan قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ko zauna. fajalasa mafarci wannan sai ya zauna kenan kun ga idan mun kalla tun daga farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi hal tasadi an tuqiqa raqabatan qala la qala sai ce fa hal to kan ma sai zaki ce mishi fa hal to nan ma da yace iblis sai ce fa jalasa kenan wannan fa wadin liqaqi ne yana mana cewa tun da yazo yana tsaye ne na farko kenan rukuncin na biyu ke na farko yana nuna cewa ga abin da ake so ya fara nan sannan wancan sannan wannan ma'ana kan fara a wannan babin rutu ba su kan wannan matakan duk da cewa akwai ruwaya ta zo da akasin wannan menene zan akasin wannan jerin amma mafi yawan ruwayoyi duka sun zo da wannan tsarin ne kuma bifa'u ta'adu to wannan bawan Allah sai zo na fahimciyar nabi sallallahu alaihi wasallam da aragin fihi kamrun yana zaure sai aka zo mu'amalar sallallahu alaihi wasallam da arab fihi kamrun cikin sa akwai kam dabino sai ce wa arabu al-miktal abdakham wani ma'auni ne mai girma kamar ka ce kwando ko idan muka ce kwando yanzu muka ce aka zo da kwando da dabino a ciki ya kowa san kwando amma girman su ɗaya ne mutum ce wannan قال تصدق به fa wata rawa ta ce wannan kwandon mazubin da ya zo da shi kwatankwacin abin da zai ɗauki sa'i talatin ne mun gane wannan to daga cikin dinda cewa akwai kula a adadin abin da kwandon yake ɗauka amma wasu ruwa sun zo da ƙoƙarin tafsirin da adadin da yake ɗauka mun fahimci wannan to daga gane kimansa da irin abin da yake ƙara sai manzo Allah ce ya ce tasaddaq bihi yace ɗauka ka je sadaka da shi fa qam mun san hankalin ya dawo jikin jiko sai ce ma bai na labatin a ahadin afkara min ne daga bamban gaba zuwa bamban yamma in a madinan nan ne an fahimci wannan yana isara da zuwa su biyu da suka sa madina a tsakiya daga bamban gaba zuwa bamban yamma in ji a madinan nan ne wallahi labai ba أحد باب ورمك أفقر من يديكين بقاتع فلو في شيخين أنا هناك بقاتع آه أبو مرير يتيق وضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنياب النبي صلى الله عليه وسلم يدى لحار سيدة لحار سيدة أنياب ناتك أبو مرير suka bayyana an ya daga abdullahi bin sa'ad eh, daga as-sanaya al-ulya ko sai sanaya sufla ko sanaya daga as-sanaya sai rubaiya ko daga rubaiya ne sai an ya haka ne ko ba su na masu dalilin ne ba biyun sama da tsakiya da biyun kasa su ne as-sanaya ba al-ulya da as-sufla ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan guda ɗaya nan ba su ne rubaiya ba aka kira wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Uhud ko to daga wannan rubaiyan sai ne ne sai an ya kuna fi nan ko an fahimci wannan to ya dariya har sai da haga fi shi har ku fahimci wannan to mu mun yi dariya wanne ne ba da ni to shi har sai da aka ga fika kaga ya nuna cewa an yana dariya ba wai yakan buɗe baki ne ha sura'i sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan qal fa khudhu fa atimhu ahlak yace dauke shi ka je ka ce da iyalin ka sallallahu alaihi wasallam qal الإمام الترمذي في الباب أبي بن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والأمر على هذا الحديث عند أهل العلم ومن حديث ما إمام الترمذي والأمر عليه عند أهل العلم سوى من في سوى من أفطر في رمضان متأمدا من جماع دوان دي جنزان تسري أزمه رمضان تحنيا أينه سادوا دي إياليش to wannan ne kafaransa abu na farko zai yanta baiwa idan ba ta azumi sittin in ba zai yiwu ba sannan mun gane wannan in ba zai yi ba sannan sai ciyar da miskinai sittin wa man abdara muta'ammidan min aqlin aw shirbin amma wanda ya karya azumi da gangar ta hanyar cin wani abu ko ya sha wani abu fa inna ahlal ilmi للي فما لم يقعد السلف في ذلك حقيقة من السلطة باتمي تأباني فقال بعضهم ولازم على مسكة عليه القضاء والكفارة ذي راما فنذي كفارة وشبه الأكل وشرب بالجماع فكي تشبيه في دشاع فكي تشبيه في الجماعي لكن هو قول في كان الثور ابن المبارك وإفهام وقلنا لم يأتنا تستفيد فقال بعضهم عليه القضاء wanda ta ramako zai wala kafara ta alai amma babu kafara a kanta لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع سوى الأبين بيزو نتي لدى النبي صلى الله عليه وسلم كفارة شين وهي قد إيالنك ولم تذكر عنه في الأكل والشرب أما وندي يشاء من شكوى شافا باب ونسي بيزو سريه أكن شاذا وقالوا سكت لا يشبه الأكل والشرب الجماعة ci da sha ta ina ya kama da jima'i har da za yi kiyasin wannan akan wancan saboda yanzu ya kiyasi ne za ya kamata a ce an ga wata illatin jami'atun bakal asili wal fa to mm-hmm. sai ta zama to kiyasin illa idan har ya zama to abin da waje sai zama kiyasin jami wa huwa qawli shafi ko wa ahmad wannan shine zance ba mu shafi'i wa ahmad amma wa qala shafi'i al-imam shafi'i yace وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أخطر فتصدق عليه فتصدق فتصدق عليه kenan ko kudu ba su mu ahalar aya karshe da yace ce wallahi in dai wani talaka ne wanda ya fi talauci ne zan ba a garin maje daga gabar zuwa yamma nan fahimci wannan babu wanda ya kai ni bukata za ka ce ɗaukar ka je ka ciyar da iyalinka imamu shafi ya ce yuktamilu يحتمل هذا المعنى او عفوا يحتمل هذا معانيا وان الزقر ذات بيتوت معانوني يحتمل ان تكون الكفاره على من قدر عليها من زين وانا زي دوكا تيوا كفاره فاصل سنة كم وندي كير يكون شي باشي دي انت ده هو ذات تيوش انك كفاره فديك تيات شي يتي اه شي كفاره in dai wai kan wanda ya fi shi bukata ne babu wani tara da kamar shi duk garin madina haka ce ya je ya ciya zai iya ɗaukan cewa tun da bai da hali kafaran ta faɗi a kan ne asilan mun fahimci wannan don haka aka ce kawai ya je ya ciyar da kansa wa hada rajul lam yaqdir ala al-kaffara shi wannan mutum wannan mutum shi ko bai samu iko akan yin kafaran bane فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه لوكت إن من ذا لا يباش وأنا بينجام ملكيت فقال الرجل ما أحد أخطر مني إليه منا من قال أنا أقول لك أصلا بيد يكون زي الكفارة يعني سأتك كامونا أي شيء سأتك عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أكثر ومتى ما ذاك أمونا dan da ta kawo shi kuma sai ce mishi ungo je kai kafara shi kuma sai ya bauta ya ungon da yanzu ya mallaka kenan ko to in dai har ka fara akan ikhtilaf abin da kake da halin shi ne za ka yi to wannan yana da bukatan da ba zai ka fara da shi ba yanzu ya mallake shi ko da tun da ya mallake shi bai tsara wadatan da zai kuma je ka fara da shi shine ɗaya daga cikin abubuwan da imamu shafi ke ta zai iya ɗaukar وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن فأتمم أهلك لأن الكفارة إنما تكون بعد القتل أم قوته فهو كفارة فتنا وجبت لأكن أبن ديتور أكن أبن ذاتك وكيف فاش أبن ذاتك كي كفارة بشيء an fahimci wannan tana zama wajiba ne tsoriya akan abin da kake da za ka kan abin da ka mallaka wanda za ka واختار الشافعي الإمام الشافعي يزعي لمن كان على مثل هذا الحال duk wanda shi ma ya tsinci kan sha irin wannan halin aka kuma ba shi aka je rayu na yaje ya kafara shi ma ya zaɓi cewa an ya kula bai karɓa ce Allah ta fara alherin ya je ya hidima da shi a gida wa ta kunar kafaratu alaihi bainan sai ya zama to duk ranar da ya samu wadata sai ya kafara <laughs> an gane wannan eh, ranar da tun da yanzu yana da tsananin bukata to ya ci amma to kafaran ta faɗi a kansa a ranar da ya samu sarari sai ya yi ba mata ma malaka man duk lokacin da duk ranar da aka ce kyau ya samu ikon mallakan abin da zai kafara shi kenan yawan mako zaman da aka ce ya samu wani ranar da aka ce ga shi ya samu sararin kafara alimamu shafi ya ce kafara sai ya kafara shi wannan shi ne abin da alimamu shafi ya fahimta karkashin wannan hadisi wanda ke fahimta ce jayyida ko ba jayyida ba ce ko ko a yanzu kafara ta fada a ƙarƙa kenan ko ko a kafara ta riga ta yi sun fahimta sun fahimta da kafara ta riga ta yi tunda an ba shi kafara ya kera da bukata kenan kafara ta daukai kafaran ya zance yawa yanzu mutum idan kafara ta hau kansa kenan zai amfani da abin shi da karanta kun fahimta wannan da yana ganin sune da suka cikin guda ku da ka iya wajen zaman cikin kafara ta fada kanta kansa ne asalan don haka aka ce ko kuma a idan har mutum yana da tsananin bukata don cikin cikin irin wannan halin ya samu abin da zai aka ce mashi ga wannan je kai kafara da shi to abin da mutum zai fitar a matsayin kafara ya halatta shi ma ya amfani da shi ko kuma a tun da kafara tana zama wajibi ne ga mutum a lokacin da yake da alalakal abin da zai ci ko ya a kan wani da zai kafara to yanzu ya samu abin da yake da tsananin buƙatuwa a kansa hakan ba zai ba shi daman yi ne ma'ana bai zama wani fadl ba ya zama asulu da aka yake ganin cewa abu bukata a garin nan kabba wanda ya kai shi bukata a a to je ka ce da haka yanzu ya ci ne a matsayin ya mallaka ba a matsayin ya yi amfani da kafaran da ke kan zuciyar kafaran da yake kan sa don haka duk sanda ya samu sarari sai je wancan kafara mun gano wannan ita ce fahimta da mamu shafi ana ganewa wanda na kaman ko ita ce fa ta fi karfi ba menene dalilin cewa kafara sai mutum na da wadata alafan da ya ce rabuwan to sai dai mun koma uku kenan tun da ba na ci ba ne kun fahimci abin da yake ku kalli duka in general babu infa ana infaki ne akan abin da yake tsoriya akan asalin wannan asalin abin da ka mallaka tun daga kan menene zan ce sadaka ta wajiba lantana wata take ce musu hajiya kun fahimci wannan to ina ganin wannan asalin ya sa limamu shafi ya wannan kuma ka ga babu wani malami da na gaya mashi na karin ta ba kan <laughs> an fahimci abin da sannan kuma me yasa to yake cewa duk kafaran ba ta fada a kansa ba duk sanda ya samu sarari ya yi da lokacin da ya ce mishi bai da halin da zai ciyar ya ce mishi ne ya zama. inda ta fada a kansa ba bukatar yanzu da haka kawai ce unga wannan je ka yi fahimci magana tun da ba shi da halin da zai yi to ba bukatu wanda baya a ce tukun in ga wannan je ka yi kenan ya nuna har zuwa lokacin ba ta fada kan shi ya fahimta da kuma nuna yana da bukatuwan mana ce musu aka yi to je ka ciyar da shi ga iyalin ka ai tun da aka ba shi yanzu ya mallaka ko sai ce to gaskiya shi an ba shi ne ya kafara amma yana da bukata aka ce to je kake bukatar naka da shi Ka ba a ce to kafaran ta faɗi ba ba kuma ce ba ta faɗi ba amma tun da tiyakin ya zo har wannan gaban cewa ba ta faɗin ba aka ce to in guje ka wannan ke amfani da shi ana cewa kafaran nan fa na. nan to da matukar ka ce kafaran ce yanzu aka halatta mishi amfani da ita to me aka yi kenan yanzu wanda kafara ya ta hau kansa zai ce da ba goma dama iya shi mutum goma ne ba sai ya da su bai ce cikin wani muskine ne kuma ga hujjar shi a wannan hadisin ba haka ba ne mala ya san kana ganewa shi sa da ce muku wannan tattaunawa da munakashin da imamun shafi ya yi karkashin wannan hadisin abu ne wanda yake Allah ta lashe na'am na'am to ma da cikin da ilimi ke ba idan aka samu wani magabaci ta ba akan wani abu daga wani yin shi na ƙarfi ilmiyyar ba wannan abu a dama mana ƙa'idar ilimi ce kun ji maganar da ya faɗa maganar da ne magana cewa mai shafi na ce ban ga wani wanda ya masa naƙaji a kan wannan magana cewa tsoriya kafara tana zama wajiba ce tsoriya a kan abin da ya mallaka ba ko na ce watakila ban san wani rafi zahiri ba amma mun kalli usul na shari'a mun fahimci wannan za mu fahimci haka kuma shi da ya nassanta ban ga wanda ya mallaka ba yake kenan yana nuna cewa idan ga wani magabaci da ya tafi akan wata fahimta ba ka samu wanda ya mara naƙari ba na cewa ya daga cikin adam na gada yana ce kwarai kuwa da kai saboda su ne bayan allah da allah ta'ala ya sanya albarka a ilimin su tun a cikin magabata suna fahimtar nassin ba za a haɗa fahimtar su da namu ba kai in ma kana so ka rinka gane qur'ani da hadisi to ka je ka ga ya fahimtar shi idan kana so ka fahimci addinin ka je ka gaya suke fahimta ne ka zamanto ya zan ce kalizin ta makanta duk wata aya ko wani hadisi mun fahimci wannan kafin ka kawo tunaninka a kai kokari na ga waɗancan magabatan ya suka fassara shi ya suka fahimce shi to idan ka tsinci wani hadisi misali ko wata aya da ka san wata magana a kansu ba to sai wancan abin da ka zama yusu yau da kullum na yadda suke fahimta da sai su taimaka maka wajen fahimta wannan da baka samu maganar su wasu an fahimci abin da nake ci mm. amma idan farko tun farko ka sa maranka cewa tun da dai na fara gane larabci <laughs> ba dai fassara ba ne mm. ko to idan an kalli kaza <laughs> daga wannan aka yi ta bulanda ta iri ko mai hazari mafahimci wannan komai hazaƙar ta za ka yi ta buga wa ke ta faɗin a yi nan kawai sai kai ce an yi ta kawai sai kai Allah ta ala ce yana da matuƙar muhimmanci ne da ne na ma da ne wanda ya tarihi ce na na ga indiya ne a to ba ga ma jiya ma ta ce yan uwan shi ma da dangin mahaifin shi za su taru su wannan ba ta fahimci na kan ainihin ka ta abinci ne ai wannan ma jiya na kan cewa ma a ci abincin a yau kun fahimci magana ai dalili ne ma a san cewa ka ci wato mu fahimci irin waɗannan kafara na shari'a asalinta ana ɗora mutum ne a matsayin horo ba a da ba da manufan azautarwa ba ana dora mutum ne asalin a matsayin horo ba a matsayin ba domin waya zama su azartarwa ne ku lura kwanaki muka wasu muka tattauna kan abin da ya shafi ah, menene zartan da kai ko ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta amma ku kalla alal aqal malaman da suka fi tsanantawa zan ce ko menene a kai suka ce sai in kana da abin da akalla zai ciyar da kai na wannan yana ko suna ganin na kwanaki mu ruwa ne yana ganin ke kana da misali kun fahimci magana? to duka ta ga yana nuna cewa shari'a ta ba tana nufin ta saka cikin wani hali ne ba a to in ba wannan mutum bai fahimci haka ba ya ma za a ce ga wannan ka je ka fara ce yana da bukata Aikin tun farko ma inda bai ga fuskar haka ma da mace ta so ba mun fahimci magana so da ka zaka yi sun ba'i daga ma bukatar mutumin da kuma tabbatar mishin da manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam jibi fa abin da ya zo a rikice ya ce ya mutu kawai ya hallaka kana da kaza ba da shi zaka iya kaza ba zan iya ba zaka yi kaza yace ba shi da sararin da zai ya kace to zauna aka kawo ka ce to in wannan je kai zai je da bukata ta ga rahama ya gani rahama ya gani shi sa har yake cewa gaskiya duk garin nan ba talaka iri na amma ba jin haka bai na ma ya fi sukan da zai ciwo kuma da yake yi maganan gida rahaman ne mun ga aka ce to da yake amfani da shi kuma <laughs> yanzu ana nana bin shi bashin kafara ko ya mun ji implication sun ka ce ba a bin shi implication ɗin ka ce ba a bin shi ko dai sun farko ka ce ta faɗi ne a kan shi tun da bayi da shi inda tun farko ta faɗi a kan shi me yasa daga ba ɗana ka aka ce in mu je kai kafara mun gane wannan ce mm. mishi aka ya zauna in kuma a wannan abin da aka ba da aka ce gaje kai kafara da ya fi ji bada shi ya yi ne a matsayin kafara kenan ka bude kofan mutum abin da a idan kafara ta hawa kan mutum ya halatta amfani da shi mm. yana da bukata ko ba su ne to wannan ya na ukun shi ne zaman su a'a tunda ya mallaka kuma yana cikin bukata yanzu ke ne yi amfani da shi fa nazaratun ila mai sarari to lokacin da ya samu sarari zai yi amma mu ma ya an cewa an kun kana gani ya <laughs> eh ai saboda bai fito da shi ba ne dole a fahimta din da shari'a ce yanzu dai kafara idan mutum ya tafi da iyalinsa ga kafara sai mutum ya zama tuwa ya tsinci kan shi cikin irin wannan halin mai yanku ta ne za ka ce wata kasuwa za ka bari ya buɗe masu wannan su a ce mene ba a kan shi take da ko eh, ba shi na ɗaya zai maganar yan tabewa a yanzu ba ta san ba kuma ba zai iya zumi fitin ɗin nan ba tsakani da Allah tun da ya kasa kalmakuri a talatin sannan kuma bai da halin da zai ciyar da miskinai fitin to me za ka ce mishi wai kila shi yana da mummuna shinkafa sai ya shi ma ya ce ai da bukatar a'a ka bari ya faɗa ko haka kake ne na cewa shi ha suke yadda manzon Allah ya yi zai samu ma wanda zai bashi yawwa ai misali sai ce maka bai da halin da zai kafara to me zai yi ne za ka ce ne je ka tun da alƙudura manaƙun taklif kun fahimci wannan kuma ba shi da wannan ƙudura da ta faɗa a kan kun fahimci wannan ko kuwa a nan alƙudura manaƙun taklif ba za ta shiga ba sai ka ce ka je ka jira in ka samu kayi wanne za ka yi ce masa abin ko ba ita ce magana na ya ba sai je idan ya samu sarari sai ya yi abin da ya ce ke ne kai kenan idan bai samu sarari ba fa ba ta akan shi shi ta mutum talaka ne fitik ya zai ce da Allah ba ba bashin dubu ashirin misali ba shi da sana'ar da yake samun dubu biyar kuma ɗauka ka bashi to kada kuma sai ila mai tsara wani sai mai daga ɗan fara mai koyar yana dan mai tsara ya kuke ne amma har yanzu kala gare shi je yau da na ga ce ya ga dubu ashirin ya zaje ba mai da dubu biyar na shi <laughs> ba ga bane Vai pensar, Antônio. Ya kana magana. Wannan ba? Eh, abin a rai, amma da hukuncin sahabin nan da ya samu ai bai nuna cewa bai karye wanka ba, amma an nuna cewa ne ke mama kuma na aka maza da yake a ai ita ka aikata haka kaza da hannayenka eh ai ya daman ta same shi ba ruwa ne ba ruwa eh ba na nuna kuma cewa yanzu kawai idan ya ce wannan ba ruwa cewa ya samu ruwan ba zai okay kwarai da gaske kun fahimci magana mutumin da janaba ta same shi babu ruwan da zai yi wanka sai ya ce mama ya sallah gobe a lantarki sallah ya to yanzu zai samu ruwa yanzu zai wanka zai wanke wancan janaban ko kuwa a tun da dai ya yi taimama a shi ke a a ina zuwa lola ko waka wanka ba wanka ba a suka harshe akwai da suka nuna za a yi wanka in ya samu ruwa ko akwai shi ni dai ban san shi ba ko akwai hadisin da yake wanda yake da janaba ko eh wanda yake da janaba bai samu ruwa ba sai ya taimama mun fahimci wannan eh menene zan ce Eh sai ya taimama to yanzu a'a ba ka nake so eh, yana da gaskiya ba so da asali wanda yake da janaba wanda zai yi. to amma wanda ya ce mama yake to yi maganan da shi ke duk zai fitar da ya yi ya yi maganan da haka ne asali janaba ke kanka da ke kai shi wanka hmm. bai samu ba gashi sallah gashi gashi ya rasu ya sallah aka ce yake to kuma still wancan wancan da yake bai faɗi ba kaga yana samu sai yayi kenan wannan kafaran asali tana kan shayi sai dai dai da sarari ne yanzu karga ku wannan abubuwan abin da nake cewa ba wannan alhamdulillah wannan imamu da imamu ahmad da suke lakadin wancan kiyasin na mutum ya sha ko ya ci e ba mu zo nan ba tukun ya wuto to a gama wannan mun gama wannan yanzu wato ni na so ne mu fahimci cewa ba wai sai ka gama tsari amma ka gane cewa ka fara nan ba abin da ya sanar da ita mun gane wannan ba abin da ya tara na kan shi saboda inda ba ta a kansa tun da ya ce bai da sarari shi kenan amma ka kawo abu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba sai ka mishi da shi to ka je kai kafarin da shi sai yana da wani abin da ya fi wannan ko yace ce in dai ila asfara min ni ne to wallahi ma bai na laba sai ya ahadun asfara min ni ya ce to je ka ciyar da shi da iyalinsa to yana nuna har zuwa nan gaban kafaran baka faɗi ba to a nan gaban idan ka ce ha to ai ciyar da shi da aka ce yayin nan kafaran da aka halatta masa ya ci to implication ne shine wanda duk kafara take kanta to in dai mabukaci ne shi ma halatta amfani da kayan shi kun fahimci magana? to da haka abin da yake shi shine wancan yanzu yana cikin yanzu ya kasance ko usratin ne shi kenan fa nazaratin ila mai tsara ya samu sarari da yawa Allah matsala ta biyu shine can mu amma man aftara mu ta'ammidan min aqlin aw shirbin fa inna ahla al-ilm qad ikhtalafu fi zalik fa qala ba'dhum alayhi al-qada' wal kafara wa shabbahu al wa shirba bil jima' wa huwa qawl sufyan sufyan al-thawri wa bidal mubarak wa itha amma wa qala ba'dhum alayhi al-qada' wa la kafara alayhi لأنه إنما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في الجماع ولم تذكر أنه في الأقل والشرب وقالوا لا يشبه الأقل والشرب الجماع إلا الأمدر karatun mana satin da ya gabata na ɗauko shi da farko wanda shi abinci ya ci babu nasi a kansa wanda ya ji jima'i akwai nasi a kan shi waɗancan malaman suna ganin hukuncin wannan da ya yi jima'i hukuncin wanda ya ci abinci wanda shi ne mafi kai a kowal amaru alaihi inda na ko musu a ne wadda garewa to wannan kiyasin ya yi to ta ina ta illan amdan duk da gangar ne ba wani uzuri ba wani abu saboda a a rabi azumi da wancan jima'i ta kare wannan da shan ma cikin kare ya ba Allah to kun ga shi yasa ake yawan saɓani babin kiyas matukar ba samu matukar al'illa aljami'a a banar wal far na ɗaya ba bari. Da na ko ba wata illa ce wadda take zahira ba mun gane balantana samu ittifaqin ulama a kanta wani ya zama kiyasin kafi mun gane wannan matukar aka ce kuma kiyasi ne kafi to sai a hankali a dinga ganin khilaf kenan shi ya kawo wannan sabani ya sa wasu suka wadansu da nake amma idan za ku kalla idan muka kalli matsalar kafara na kisa ko da kafara na jihari me yasa jumhur suka tafi akan cewa hatta kafara ta jihari an gane sai ya zama to raqabatin mu'mina halin cewa fataru raqabatin ne ko mun kuma an ya masa suka ce dukkan sun ki akan kafara ne hukuncin kafara ne amma asalin matsaloli ne daban-daban wancan kisa ya yi wannan zihari a zahiri akwai alaƙa tsakanin zihari da kisa kun fahimci wannan amma saboda sun yi tarayya cewa duka kafara ne sai aka yi taƙayyadin wancan matsalar ɗin da wani. to yanzu da tazarar da ke tsakanin kafara a kisa da zihari da tazarar da ke tsakanin cin abinci da jima'i wanne ya fi kun gane abin da nake cin kuma za a faɗi gaskiya sha'awa na jima'i yana fada kama da yunwa kuna ganewa yunwa ne sai dai kawai yunwan wannan ga ta fuskacin shi wannan ga ta fuskacin shi sauran ta akwai kama akwai kama sim su da ka wasu kiyasa akwai abin duba mai yadda kiyasun ya kafi amma akwai abin duba a ciki na ɗaya dukkansu an yi gangancin karya azumi saboda duka ijima'i ne akan cewa ci fa da sha da ganga yana karya azumi an samu tariya ta nan sannan kuma lalle fa akwai kama fa da suka ce jima'i bai kama da yunwa ba akwai fa kama sannan na uku kuma shine menene implication din a ce zai rama guda ɗaya ne kacal wanda za a yi tattare a jini amma kamar yadda muka ce idan ya zama so kiyasin ne kafi to za ka hana ah, fahimta irin wannan ba amma fa lalle maganan ya dan zama ɗayan nan da ne kafaran na shi ma akwai ta dogari a cikin ƙwarai da gaske alal aqal mun fahimci wannan Allah ta ala shi kenan ko da haka gaskiya ni dai wallahi alam amma na fi karkata da ganin cewa fa zai fa zai rama kai kafaran shi tare da cewa nasi sarihi dai ya zo a kan wannan amma fa da wannan da wancan sun yi tarayya akan sun kare azumi ne da ganga kuma lallai akwai kamanceceniya tsakanin wannan yin da wancan yin Allahu a'lam da saura a kan wani na babu wani nasi da ya zo a kan hukuncin wanda ya kare azumi da ganga kawai wanda ya karya so ikilak ba a yi mutan shi a ya san wancan da ita shekara tana mishi ne a yi da duk ba a samu wannan a wannan karatun da wuce an magana kan ita matan da abin da Allah ya saka maka da alkhairi to yanzu sai dai, lallabe ta ana ramadan mun gane wannan ita kuma ta dina shi ko kuma ɗauka ba shi lallabe ta ba ita ne ta zo ta lallaɓo wurin shi kuma ya bi nata ya sadu da ita shin kamarar na kan su ne ko yana kan shi har yana kan shi ne biyu aiki ɗaya mata lura da aiki su za ka fara ɗaya ne ka fara na jima'i ne kuma shi ne mai al'adar wa mun alal nisa ya fasa ya fasa ala wa ma an faku kada ne to yana kan shi ne <laughs> sau da haka nan in shi ne ya je lallabe ta oho in sai ta jawo shi o yana da kan shi ne ba komai a kansa ba akwai ne babu menene a ce mene to yawa kar a sakin matan su suna ganin ba komai ka zo na tunda matan ka ne kai ka zo ta za ka ba fara ai ya san cewa ka fara da kai ne ba ai sai ne fa za ka tsama to barka ji mala ana kala saka da alheri yanzu sai aka ce yana kanka da ita to na can wa zai ba yana kai shi da ita to shi zai ita za ta yi to yanzu na can ma wa zai wa zai biya kamar da karatunmu na satin da ya wuce ne ko wancan satin ne kan mace mai shayarwa da muke magana kan kafara sun fito a sau da shi ma ciyarwan ba ku za ka yi ba duk kai ne za ka yi ba azumi ba ciyarwa ba komai to sai kira mai shiga ba ku ji ka bayanci magana ko kafara ɗaya ne saboda aikin ake lura da shi ya eh, mana baka ji abin da manzo Allah ya ce mushi da shi ake za ka iya 60 da ce za ku iya 30 30 ba wato ya azumin da ma saka da wannan na nuna cewa akan shi fa take ba ta kare ko ana baka ya kare ita ma ita ma na ta zumun ya kare bije ne amma dai ke ka ai ba hikima koye ce ne na koye ta ai bayanar da ita shine maslaha ne wani tambaya da rabe ne cikin azumi ana tamfe wasu ta rubuto tana irin abin na damanta. tana da shi a kan irin yadda ake aure gab da azumi yake kawo yadda abin na bata masa rai sun yi abin nan ya fi a irga da ita da mijinta kuma ana cikin azumi ta rubuto ne a yi mishi kaga a irin nasiha da sauran to sai nake ganin idan aka samu namijin da rashin imani shi kaga ya habbe damu kaga abin da nake ma tafi da yi yau ya yi gobe ba mhm. an ce yunwa ne ana tuban mutum ya ɗaya a ai zai iya kiyaye wa sai wata bayan wata wato ranar da ba a cin abinci na wani wani ko su gaba to inda za a ce mai kafaran a a nan kamai a ce da nashin da na ai ba za a sami solution ba me yasa saboda ta faɗa yanzu ba ɗaya ba ba biyu bai sa ya bari ba duk an ce na kama na kan shi ne zai bari ai wannan ta kawai shi ne ta fahimci magana don an ce da nashin da ta yana kan shi tun da hayayye maimaita ya maimaita ka zo shi ya yi. abin da yake da bukata wannan ba takarda za ka rubuta mushi ba sai ta bin shi bayan ta san saban Allah ne ba za su biye mushi ba saboda yana mijinsa yana tayar da cewa sako ne ba za su biye mushi ba ko za ka yanzu ita ne mai malamin zai biran mata inda yanzu nan ba ne shi ba amma tana ta biye mishi ta zai biye mishi kuma ta zai karbi tsohon wasiƙa daga ba daga ba ke nan na'am da azumi makamancin haka ya kamar shekara biyar haka wanda ita Allah ya sani ba sa san abin da yake gudana tsakaninsu da azumi eh. ya ci gaba da gudana Eh. kuma ta ga hanyoyin da ya kamata wajen a gabatar masa da nasiha hmm. da jan hankali hmm. amma dai duka abin ya fuskara hmm. sai zamana akwai ranar da tana wurin karatu sai ya zo ya samo takalma sai ya zai rako mataki sai ya aika wurin karatu sai ci ka zo ta yi ba da ta zo da niyyar za ta ga baki ashe ya mata ya shiga abin da farko ne farko wala malam lokacin da matan nan bayan ta je ta ga abin da ta je ta tarar ba shi ta tarar ba hmm. ta zo in ka ga hannun ta malam sai ta ya mata ta ci mugu rubo biya ta mata da abin da biya hmm. ta mata da jini a jikin cewa irin wannan malam abin da zai cewa domin duk hanyoyin da ya kamata a yi na gabatar mai da nasiha da malaman da ake ganin sa iya gaya masa da kuma iyaye wani su ma suna da cewa a cikin al'amarin duk an ba hanyoyin da ya kamata abin ya cira wani irin mataki ya kamata a ɗauka a wannan lokacin. a raba a wurin kawai saboda azumin ramadana ku zo raba wai fara ne kawai ba yana daga cikin rukunan musulunci guda biyar da ya zama to gangancin shi ya kai bai ɗauki abin da mutum cewa mijin aure ne duk da ka ce duk wata nasiha duk malaman da ake ji iyaye kaza sun yi sai wajen hukuma a raba auren saboda idan aka yi haka wani da yake da irin wannan zai shiga sai ta yin shi da aka bar shi haka nan wasu masu irin wannan za su shiga amma dai da gaske take yi kuma shi haka yake mata da gangar su a haƙura da auren saboda in ka jijiya shin da ramadan ne ta wuce mata ko ko kafin ramadan haka yake mata idan a'a da ramadan ne hakan yake faruwa masu taushe ɗanci in ko ko ba ramadan shi bai iya wannan haƙurin to magani ya daina magani ya zama da lura ya je nemi makansa su saboda idan misali shi yana da lalura ba zai saka cikin kuma wani lalura da ka ne abin da nake gani kawai masu hukunci su bebe shi wanda ya ka kafin ramadan ya zama ta kewan idan aka fahimci cewa a ramadan a ce da shaidan ce su ko ne fita tona da tambaya irin wannan ya yi aure cikin ramadan kullum kaza yana so ke na ce mishi karkashin wannan hadisin cewa ya ba komai ka fara mata faɗa kan saboda akwai masu ba da wannan fatawa sai ce shi ba zai iya haƙuri kuma bai da hali sai ga ka fara ta faɗa a kanta tunda ga shi wannan man je ke amfani da shi sai ga wani an buɗe ka ce an buɗe murƙofa sai ce shi ba zai iya haƙuri ba ne to ka fara mana kanka ba ka faɗi ta je ko ina ba kana nan ya ka ni shawara ta kawai mahukunta su shiga tsakani gaskiya wallahu ala Ina ganin ma kamar yau da karatun shi ke wa alaikum salam wannan tambaya ne mai shigan kamar da ana game da wanda ya nemi matan akwai kinuwa a kan shi kuma a kan wannan ba da ya haɗu da shi ko ne a kan shi in shi to bari ku ji menene hikiman da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta da tambayan ga hukunci ga mata ko a neme ta taki mafahimci wannan shin a nan ma maza da mata sun yi tarayya a abokiyar daga abu asbab na zahiri da na sha basiwa ita ba a halatta mata auren wani namiji ba shi amma shi zai iya aurenta da kuma waɗansu kenan ba ita take da shi kowane lokaci ba akwai lokutan da ba na ta wani amma shi da yake a wuranta shi kaɗai zai a wura don haka yana da lokutan ta wanda ya kasance wani abu na biyu ah, shi ne a yanayin halitta da allah ta'ala yawan maza da mata to mata sun fi maza iya mallakan sha'awar su nisa ba kusa ba saboda hakanan al saboda hakanan ita za ta ci shi iya mallakan sha'awarta a lokacin da bai da bukatansa fiye da yadda shi zai mallaki nashi lokacin da yake da bukatansa da mafsadan za ta fi yawa ta wajen shi ta nan farai ka fahimci wannan kuma na uku fa walin rijala alaihin na daraja shine ke da iko da ita mana ikon da yake da shi a kanta ya fi wanda ya take da shi a mene amma kuma in general <laughs> ƙarfin maza da na mata a wannan barin ba ɗaya wani <laughs> an gane wannan ba ɗaya wani allahumma sai dai na kawai saboda haka wannan ba za a ce ita ne ta bukace shi shi ma yi na na ake wuce ne ma su ne ba Allah fara ne fara ne kuma kira na? yana halin tafiya na? na? na? ya yi laifi ya laifi saboda ai ya san cewa shi ba mai azumi shi mai azumi ne idan ta bi shi tsawon da ita za ta yi kafara saboda ita na azumin ta ya kare inda ita tana azumi ka fahimci magana idan kuma a karhan ne ya mata yanzu ita ba ta da laifi kuma shi ba zai kafara dama shi baya aiki amma idan a a cikin da dai mai gida ne ya dawo ta manta cewa jakan Allah ne yake kanta ta da mai gida ta yadda da shi sun zama sai suna mai cewa su ka da fara na zai mutum sittin ne ko ba shi ne suna da ya fi da ba musafai ne na shinkafa sai ka fara nufa

ana abubakar zai dauke shi ka san me yasa nake zai dauke shi wanda yake da shi galibi ya fi jin kyashin fitarwa sannan kuma na guda ɗaya ne zai ba da wannan kenan ne kuma ya ci magana in ya tare azumi ɗaya zai ba da wannan kenan a wata in ya tare azumi ko biyu ko uku zai ba da shekara buhu tara misali kun kwanci abin da yake ya eh, karya ne ya ba da butar talaka ba su samu wato da ba ya zai karya to kuma kun ga wannan wata formula ce ga mata da ce da irin wannan mazaje in ci da ya zama da ake tana mai cewa buru yi zai ko su musamman talaka ya zaji ga yesu ne ala kuwa ba ku lura ba yanzu da tana mai shiga zai mai gida shinkafin ma da yanzu ma ya rage mana baya kuma ka za a kai ka fara buhu uku ba na ƙarshe ya eh, shi ne karatun mu na farko gaskiya kuma shi ne zance mafi rinjaye alar tarfe an gane wannan to muna ginawa ne akan wanda ba zai iya tutun nan wani shi ya fi to da ta zai da bi talatin nan ba a fi kirga ko ba ka wani wanda ya ji kansa sai iya fitar suna jawo mashi sauki shi ne wanda ya mana gana zai abin nan amma wanda ya tabbatar da cewa kai azumi fitin din nan ba ba zai yi ba musamman ka ga wannan matsala cikin watan azumin kwana talatin ya ka wata ruwayan ta ke nuna ma ya ce a wasu lai talatin ma na kasa ballan da lokacin da mutum ya zama to zai ke wannan ba sai ya je a mataki na gaba shi ne maganar ciyarwa a wanda zai ke su suke na biya su ne su kawo mishi buka baki abin buka baki ko an sha ruwa kuma ta samu shi abin shayarwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Mm-hmm.